Masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai, barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Kabiru Muhammad suna sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. A Najeriya ra'ayoyi sun bambanta dangane da yin sulhu da 'yan bindiga ko kuma ci gaba da amfani da ƙarfi domin kawo ƙarshen su, yayin da gwamnatocin wasu jihohi suka amince da sulhu. Wasu kuwa sun sa kafa sun yi fatali da shi. Shin ko menene ra'ayinku dangane da batun tattaunawa da 'yan bindiga? Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a shirin namu na yau na ra'ayoyinku masu sauraro. A lokaci yayi da za mu fara sauraron ra'ayoyinku masu sauraro inda za mu fara da wannan malami bayan ya gabatar da kansa kamar haka. Suna na musa jano dan nijar mazaunin umara na cikin jihar saba a kasar libya to gaskiya ne wa'annan wato wa'anda ba sa son sulhu da yan bindigan nan suna bani mamaki domin duk abin da ka sani ba abin da ya fi sulhu ci gaba ba abin da ya fi sulhu ci gaba inda an tabbatar da sulhun nan an wa kowane bangare adalci to ba abin da zai hana wato anda suka yi sulhu su yi nasara me yasa su wa'anda ba sa son su a yi sulhun kuma sun ƙi ɗaukan ƙwaƙwaran mataki a kan ƴan bindigan wannan wannan shine tambayar da za a musu me yasa sun ƙi yin sulhu kuma ba su ɗauki matakin yadda za su hana wato ƴan bindiga kai wa mutane hare-hare ko in ce talaka hare-hare me yasa sai su waɗi hujjojin da za su yi su ce ai ga abin da ya sa ko ya hana muke muke ban ma mu yi sulhu da su fatanmu dai Allah zaunar da kasashen lafiya da ma duniya lafiya Allah ka kare mu na gode suna na Musa Jano dan Nijar mazaunin Umar tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina hakika sulhu da 'yan ta'adda da wasu gwamnoni suke yi wasu kuma ba su amanna da yin sulhu da 'yan ta'addan nan ba ni ina ga yin sulhu da 'yan ta'adda gajiyawa ne kasawa ne ga gwamnatocin ƙasa ta najeriya duba da yadda idan aka diba za a ga gwamnatoci na baya sun yi sulhu kamar irin gwamnana na jihar katsina aminu bello masari ya yi sulhu da 'yan ta'addan nan sulhun bai tasiri ba sannan akwai wasu gwamnoni wa'anda su ma sun yi sulhu da 'yan ta'addan nan sulhun bai tasiri ba idan har za a yi sulhu da ɗan ta'adda zai zo ya ce ya tuba to ya zo da makaman shi da mutanen da suka yi ce sun tuba da ta'addancin gabaki ɗayansu shine za a yadda da wannan sulhu zai tasiri amma 'yan ta'adda tsirari su zo su ce su sun aje makamai wannan ba gaskiya ba ne idan gwamnati za ta ɗau mataki ta ɗauka. ko suna na ma abdullahi kaka gidan magashi ta wajen bora nijar man ba na ra'ayin ma'asarari ina tofa albarkacin bakina yauwa game da harkar da 'yan bindiga suka kai to gaskiya a yi sulhu da su shi yahi tun da gashi nan eh, gwamnan kaduna mai albarka ya yi sulhu da su kuma an ga sulhun ya yi rana to don haka sulhu shi shi na da unhwani saboda su waɗanda aka kai ma harin nan su sun kasan wahala da suka sha gaskiya a yi sulhu a zauna lahiya kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to mu mutanen shinkafi karamar hukuma tsakani da allah da kewayen mu muna cikin wani hali mara daɗi domin waɗannan mutane a kodayaushe suka shigo wannan gari na shinkafi kuma suna karan aiki su kashe su kuma ɗauka to tsakani da allah mu muna buƙata duk wata hanya wadda za a yi a samu mana zaman lafiya mu ita muke buƙata sannan muna kira ga sauran waɗannan mutane waɗanda ke bayanar da sirri na gari da kuma sirukan mutanenmu da ke ƙauyuka da su ji tsoron Allah su san da cewa duk abin da suka yi nan to akwai ranar ƙindillanci muna fatan gwamnati ta shigo jama'a su ba da haɗin kai domin a kawo ƙarshen wannan matsala. To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Masu sauraro kuma za a iya damuwa da ku ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko ta mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari. Biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Sai kuma ra'ayin malami na gaba. Radio France, e mai magana Hamidu Kalallabu wajen Rifa daga jamhuriyar Nijar. Ni a ra'ayi ra'ayina akan tattaunawa 'yan bindiga To gaskiya hakan ya yi daidai. Ya kamata a zauna wuri guda, a tattauna 'yan bindiga eh, al'ummar kasar Najeriya su ma su samu zaman lahiya da kwanciyar hankali. E hakan ya yi daidai. Na gode. Eh na Hamidu Kalallabu wa Difa daga Jamhuriyar Nijar. Radio Faransa RP sunana Injiniya Aminu Ali Fakka karamar hukumar mulkin Yabo jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Game da wannan maudu'i da ka bamu ganin cewa an yi zaman sulhu da 'yan ta'adda to mu dai addu'a mu a kullum ita ce duk abin da ya zama alfiri a yankunan mu na arewa ya Allah subhanahu ku tabbata mana da shi idan sulhu da wannan 'yan ta'adda shine mafi zama alfiri ga yankunan mu na arewa ya Allah ka tabbatar da wannan sulhu a shi idan kuma rashin sulhu da su shine mafi zama alfiri ga mutanen mu na yankunan mu na arewa wannan abin ke damuwa ya Allah ka ƙara ma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa da ƙarfi da dubara ta yaƙi su murƙushe ɗin na 'yan ta'adda cikin lokaci. radio faransa da wala an tashi lafiya sunana garba dan umma mai tambola a goma ganin mai gasa hilin sukuwa na girin jihar maraɗi jamhuriyar niger to gaskiya yan bindiga da sun gane ta'addanci ba abin alheri ba ne magana da duk inda an kai salo sun tada duk inda an kai sun tada ya kamata su masu iya gane cewa wannan abu har suka yi ba mai ɗuriya ba ne wata sai labari fa duk abin da kake aikata Allah subhanahu Allah yana jiran ka duk yanda da gwamnatin Kaduna suke so ya musu ya musu amma ga hannun sun Kaduna kuma ƙauyen Kaduna suna ma mutane ta'addanci ai gashi nan suna kashe mutane suna ɗaukar mutane kuma to ina alƙawarin da an kai da su eh kaga wannan sun saba alƙawari? da haka nan sojojin Najeriya jaruman maza ne wanda sun shiga ƙasar sadiya sun yi yaƙi kuma sun samu yanci sun shiga mali sun jagoranci lokacin da aka yaƙin nan sun shiga saliu sun shiga burundi amma a ce cikin gida ga shi nan abubuwa dai ga sun sun ƙi su ƙare to allah ubin ya kawo ƙarshen wannan abu Sunana Hassan Albasari Abu fara Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. To kamar dai yadda take naji ake ta ikirarin cewa wasu jihohi sun amince su yi sulhu wasu bangare kuma za ga cewa suna tijatija da wannan abu na sulhu. To dama ai akan duba ko a addinance ma akwai wa'inda tabbas ya kamata a ce an yi sulhu da su akwai kuma wa'inda cewa ba ma za a iya yin sulhu da su ba. Sakamakon za ga cewa wasu daga cikin 'yan ta'addan nan sun riga da sun gama da wasu ƙauyuka sun kashe al'ummomi da dama to wani yana ga cewa eh wannan shine yayi garkuwa da ni to ko da an yi sulhu ba to kaga wani yana ga cewa wannan shi ya kashe min dan uwa ko kuma shi ya kashe min aboki ko shi ya kashe min uwa ko ko baba to kaga ba lalle fa idan ya kalle shi a zahiri ko da ya ciki dawo cikin al'umma ya bar shi ba to fatan mu da gaskiya wa'inda suka yi ta'asa to lalle lalle a yi musu hukunci kamar yadda suka aiwatar da wasu mugun abubuwa akan al'ummar mu sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja yan ba amurin matasan afirka reshen jihar neja game da al'amarin yan bindiga a arewacin najeriya abin ne wanda za mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma fatan da muke yi game da ainihin yan bindiga da ko kuma ta'addanci da ake arewacin najeriya abu ɗaya ne ya kamace mu yan arewacin najeriya addu'a ya kamata mu dage da ita a kowane lokaci kamar da muka saba muka ƙara zagi damtse game da addu'a duk wani mai hannu daga cikin wannan ta'addanci da ake muna a arewacin Najeriya muna fatan ubangiji Allah ya mana maganin shi don saboda abu akwai munafunci ga sakaci ga shugabannin mu na arewacin Najeriya sun nuna sam-sam kaman ba sa damuwa game da al'amarin da ke kasancewa arewacin Najeriya kawai su yi shiru saboda mai muka rasa arewacin Najeriya duk wani abu da ya kamata wanda za a ce na security da ƙarfi ai Allah ya ba mu shi a sarakunan mu da yan siyasa mu da masu kuɗin mu da Allah ya ba mu amma sai grace game da al'amarin da ke kasancewa Allah ya kawo da ƙarshen al'abu Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu cikin shirin da kuma sauran abokan aiki na na sashen Hausa na gidan Radio France International a rafayin musamman injiniyan mu na yau ibrahim tukur kefi da ya hada mana wannan shiri sai ni kabiru muhammad dan bauchi da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.